ku karkada kunnuwa daga nan al'ajabi tv shirin da muke karanto muku littafin nan rabo ajali wanda a usman jidda ta wallafa shirin da ya gabata mun tsaya a daidai in na whatsapp twitter da sauransu suka yi ta shigowa wayar kamar hauka sai yan marmashi yana sauki a je zuciya fili haɗi da su kokarin latsa wayar amma ta ki latsuwa ta yi hukin kasancewar yawan saƙonnin da ke shigowa sai da suka yi akalla rabin awa kafin wayar ta sai tuta da hannuman. annan sarakiyar ma ya diyalin nan ban mami don ya tabbata tafi fi kuwa shiga tashin hankali da matsanancin damuwa kasancewar uwa daban take da kowa daidai lokacin da kiran ya shigo wayan mami tana zaune saman sallah tana jira addu'o'in neman masa tsari haɗi da miƙa kukanta ga Allah wayar ta so maringin idanta ya sauka kan sunan my apple of my eyes hannunta na rawa ta ɗaga wayar cikin rawan baki kamar za ta fashe da kuka ta ce ni har idan sai limshe hawa yana gangarwa kan fuskarsa ba tare da ya amsa ba ni hal mami ta kuma kiran sunansa karo na biyu kuka na kokarin kubce mata din tana kokarin yin kuka ya sa shi saurin bude idansa tare da danne duk wata damuwa da kuncin da yake ciki yace my heartbeat i really miss you so much kana lafiya mami ta faɗa so kam lafiya lau alhamdulillah ma habib kuna lafiya kuma ya daji duk muna lafiya amma me yasa baka kira mu ba da ka tafi I'm so sorry mami garin ne babu service kwata kwata ni har ka san mawuyacin halin da muka shiga sakamakon rashin jinka ka daga kowa hankali daidai da su haima suna cikin damuwa amma ni hal me yasa kai haka ya hakuri mami wallahi Allah garin ne kwata kwata babu service yanzu ma sai da na samu wani rako na nan na samu sabis Allah duk yadda zan gaya miki yadda kawai yake mami ba za ki taɓa zaton ya kai hakan ba even imagination ba za a iya imaginin irin wannan mufin kawai ba yaron da ya rako shi ya kalle shi jin kalmar da ya faɗa aiko suka haɗe ya hal so sosai ni ya laje kunya ta kama shi saboda irin kallon da yaron ya masa na cewa lalacewa mu ne dai ko muna alfahari da shi ne hal yau yaron marmashin ya ke yaron ya mayan masa da martanin marmashin tare da kawar da kansa gefe ne hal ya ci gaba da magana sai da muka tafiya 4 kilometers kafin mu samu sabis. what 4 kilometers baka ce yes mami kuma a kafa mami ta faɗa cikin tashin hankali Allah ko mami amma ki kwantar da hankalinki ina nan lafiya cikin kwanciyar hankali dan mutanen ƙauyen akwai su da kirki da karamci sosai aje zuciya ta sauke kana ta ce Allah ya tsare min kai kuma kare min kai daga dukkan shari ubangije maka albarka ya haskaka rayuwarka kai hakuri wata rana sai labari duk wanda kaga ya zama wani abu a rayuwa sai da ya sha baka wahala idan sai ya lamshe cikin jin daɗi ya ji wani sanyin daɗi na ratsa dukkan gaɓoɓin jikinsa farin ciki ya lullube shi ji gaba ɗaya damuwa da bakin cikinsa sun yaye gaskiya mahaifiya daban ce a fili kuma ya ce amin ya Allah ubangiji na gode maka da ka bani irin wannan uwa ta gari abin alherin na ɗa suna cikin magana dadi ya shigo da sauri mami ta ce alhaji ni hal ya kira ya ce to madalla amma cikin ransa ya ji daɗi tamkar an bashi aljanna ya tsinci kansa cikin matsanancin farin cikin da rabon da ya tsinci kansa ciki har ya manta mami ta ce alaji tana kallon sa ba tare da ya kalle ta wai ce hajiya da abin da suke yi ni hal na jin su ya murmushi haƙi da cewa ba ni shi mami ba musu mami ta miƙa dadi wayar kamar baya so ya amshi wayar ya kara a kunnen sa haƙi da cewa ina jin ka cikin shagwaba ni hal ce kai dadi ba ka misin ina ne dan ka tambaye ni wannan magana kace a bani wayar dama I know you miss me so much that ya magana yana dariya akan me zan yi musu wanda bai damu da mu ba ido ne hal ya zaro kamar yana gaban dadi ya ce ta lalle dadi kai ma ka san duk duniya babu abin da na fi damuwa da shi sama da ku na san kawai kana kishin na fara kiran mami ne wan kira ka ba dadi ya murmushi ya da cewa ni hal ni hal ya dariya yana cewa dama na sani ai dadi ya ce me yasa baka kira ba to ni hal ya masa bayanin da yawan momi ya dariya tare da cewa ka ce ka motsa jikinka da ka sani da tafiya 7 kilometers kai kaga da ka bi jin karfin jikin naka ko a shagwaban ni halaice ce dadi kai mana kai ba namiji wani ina ka zo lokacin da bamu mota ko mashin fa sai na hau jaki ko doki da rakubi ni halai amsa dadi yana dariya dukkan su suka sa dariya kana dadi ya masa nasiha sosai suka sallama da dadi momi ta amshi wayar har ga Allah dadi ya bala'in tausaya ni hal sosai yana da yawa garawa ne kawai saboda ya san in ni hal ya ga fuska ba zai zauna ya service din ba amma me zan rinka zuwa nan kullum dan na rinka magana da ke kinji a ni hal karka wahalar da kanka kan zuwa kullum ni dama babban buri na na ji kana lafiya tunda kuma na ji alhamdulillah hankali na kwanta ma shirin yayi yawa shine ba a so amma duk sanda ka samu lokaci ka rinka zuwa nan din muna gaisawa amma kar ka takura kanka ka ce lalle kullum sai ka zo mun yi waya ka san yadda kasan nan take babu tsaro kwata kwata kuma ba lalle ne ko yaushe za ka rinka samun wanda zai rako ka ba kaga ba tsaro ka rinka bin dajin Allah kai kafe kuma ko ba dan haka ba ma lafiyar kama a duba ce tunda ba sa ba tafiyar kafa kai ba za ka rinka ciwon jiki don haka ka bari duk sanda ka samu lokaci mahaifiyar ka ji son Edwin Limshe yana sauraron ta har ta gama kana ya ce na ji mami ita ma ta masa nasiha sosai tare da addu'a kana suka sallama mami na kashewa yadda yalin nan ban na jiwa da ilahirin jikinsa na kirma dan ya san tana cikin matsanancin halin bakin ciki da damuwa game da tashin hankali na ji wani kwance saman sofa a falo idan ta rufe amma ba bacci take ba wayarta ta so maruri tana ji amma bata motsa ba har kiran ya tsinke hanni har na rawa ya sake dalin kiran ya kuma shigowa amma na ba bata motsa ba amma ta kalle ta kamar za ta yi magana sai kuma ta fasa har kiran ya kuma katsewa ni hal ya sake kira kamar momi ba za ta yi magana ba sai kuma ta ce wani na jiwa ba wayarki ake ta kira ba ne ba tare da ta kalli mama ko ta motsa ba ce eh ita ce mama ta yi shiru kamar ba za ta yi magana ba saboda yadda na wata amsa mata sai ta kuma cewa to ba za ki daga ba ne eh na wata ce mama ta ce me yasa cike da ƙosa na wata ce kawai mama bata ta sake magana ba ta mayar da kanta ga kallanta na shirin gidan ba da masi da ake a arewa 24 ni Allah kokarin sake dalin namban najawa wayarsa ta mutu cikin tashin hankali ya sake kunna wayar amma ta ki ba. sai lokacin ya tuna tunda ya zo bai taɓa sa wayoyinsa a caji ba tunda ya zo garin nan annan sana kirma ya so malaluban ɗaya wayar cikin aljihunsa ko da ya ɗauko ta gani ita ma ta mutu cikin rawar jiki yace ce wa yaran gaba ɗaya wayoyi na sun mutu ba caji ya kace ce min ka iya haɗa janareta ko sauran yace ce eh. jikin ne Allah zama ya ce yawa mu je dan Allah ka mu ina da komai na siyo har fuel ina da shi ba musu sauran ya ce hi kenan mu je zai ne maka ya faɗa cikin kauyanci sauri ne hala yake tamkar wanda zai tashi sama wanda ya masifa ba saurayin mamaki saboda da za su zo ni hal bai yi tafiya haka ba ɗan tsaki na jawa ta yi haɗi da miƙewa ta ɗauki wayarta ta bedroom ta ajiye wayar saman bedside kana ta nufi bathroom da ne shiga tana zancen zuci tak ta tsaya daidai kofar shiga bathroom ɗin lokacin da ta tana ringin ɗin wayar da ta ji ɗazu ke kokolwata ta ba ta tabbacin abin da take tunani tabbas ɗazu sautin wakar banki titili dil uda ka hido shi wanda ta sa hal a ringin ton ɗinsa wata razanin ne ya faɗuwa gaban ta yi cikin kiɗima da zallar tashin hankali ta juya da baya da gudu tana da wayar ke ajiye hannunta na rawa ta ɗauki waya ta so duba sunan happiness ta gani ya mata har five miss saboda tsananin tashin hankali sai da wayar ta subuce daga hannunta a cikin ta na rawa ta durkusa ta ɗauki wayar haɗe da dayalin nan masa bugun farko ta ji switch off wata tabbatar wa kanta ba balle ta hakura duk ilahirin jikinta na bari kamar mazari ta sake dayalin number still switch off Kare kira ta a karo na uku still a kashe a hukace ta saki gigi ta ce kara haƙi da buga wayar da bango tana koma fitinannen ihu wanda ya sa gaba ɗaya gidan amsawa cikin ƙanƙanin lokaci ne hal da saurayin suka isa riga direct bukkasa suka wuce tun daga nesa ne hal ya hango labulan ɗakin a ɗage amma saboda baya cikin nutsuwa yasa bai fahimta kan ba suna ɗan matsowa kaɗan ya so mu jiyo kwaramniya sosai daga cikin bukkar amma bai damu ba daga bakin kofar shiga bukkar hal ya fara ganin kayan sawarsa zuba ƙasa da kwakwabiyar ƙasa baki ya saki yana bin kayan da kallo kana shiga bukkar tsaye cak ganin yara turos dandazo guda cike da bukkan makil suna ta wasan ƙasa wasu ma a saman katifarsa wasu a saman kafet wasu saman kayansa sun yi kaca-kaca da ɗakin tamkar bola sun wargaza komai babu abin da yake a mahallinsa ogani laukar da boxer ɗinsa ta yi hula sai kawai ne hal yana kallon su bakin ciki da zallar takaici suka hana shi ko da motsa ɗan yatsansa idan sai ya jajar bakin cikinsa goma da gomiya kenan abu ya masa biyu ya haɗe masa yaran suna ta hidimar su babu wanda ya gan shi hannunsa ya sanya ya dafe kansa da ke barazanar tarwatsewa lokaci ɗaya gaba ɗaya kamanninsa suka sauya ya zama tamkar devil monster Idan sai ya zama kamar garwashin wuta saboda ja zuciyarsa ta soma tafasa tana suya cikin zafin rai da tukukin zuciya Nihal ya kansu daga idan Danila za ta suka sauka akan Nihal da ke din faro su a zabure kamar mun wucin zaki a matukar razane Nila ta kurma uban ihu haɗe da yunkurawa da niyyar guduwa ihun da ta ne yasa gaba ɗaya yaran suka nutsu Nihal da suka gani ne yasa su soma kuka suna ja da baya suka haɗe waje ɗaya suna kuka dan akwai mai shuru dan ubanku ya magana cike da harguwa sai ta saka suna zare idanuwa nila ya ce uban wa yace ku shigo min ɗaki nila suka faɗa gaba su idan ta ce ku shiga wata za ku shiga ya kuma tambayar su gaba su suka amsa da a'a ba na ce kar ku ƙara shigo min ɗaki ba dan Allah ka yi hakuri suka faɗa cike da tsantsar tsoro ganin kwata-kwata babu alama annuri a fuskar Nihal. ƙara yake fuska ya ta ya ce wallahi daga yau duk ranar da na kara ganin ku a na sai kun gane kuranku don sai na kusa kashe ku da azaba shegu sai shaidanu kawai daga yau duk ranar da ta kuma cewa ku zo ɗakina ku yi wasa kuka kuma zuwa sai na yanka ku dauka. wuka cike da tsoro yaran suka zazzaro ido ya ce kun san yadda ake yanka kaza da saniya ko babu wanda ya iya magana saboda tsoro ya ci gaba daga yau kuka kare shigo mun daki yanka ku zanyi kamar yadda ake yanka rago da kaza don ubanku ta kwaran kwado ba za mu kare shigowa ba a radin Allah ko ta ce mu zo ba mu zuwa suka faɗa cikin ƙauyenci suna kala rukunkume su cikin tsawa ce get out magana yana nuna kofar fita haifa kamar sun ji abin da ya ce suka fara turere ne fita suna tattake junansu nila ta yunkura da sauri za ta fice cikin zafin nama ni halayub ya riko ta gam ta jin ya rike ta taso mafuka tana kiciniyar kwacewa shi ko ya na kallanta har yaran zaga fita kap kana jifa da ita gefe ta buge kai kum da bango ta ji buguwa sosai amma saboda tsoron da take sa ta kanne eh sai inda take duke zuba mata kyawawan marika guda biyu saboda tsananin azaban marin bata san san da ta saki fitsari ba Dantan da nila take babu wanda ya taba ko dungurin ta balle duka ai ku ta gigice sosai tsoron sa ya kamata kawun je dawo ki tabbatar kin gyara mun daki na tsaf kamar yadda yake wallahi idan kika sake na gama abin da nake baki gyara ba sai na nada miki na jaki ne miki nan dukan da sai kin kasa tashi walakwalan idanuwanta ta zuba masa tana kuka ba tare da ta ce komai ba dan uban ki baki ajina ya faɗa cikin zafi da sauri ta ce ina ji ya yi kyau ya ce kana na juya ɗebe kayan da za a haɗa janareta ya fita Allah ya rufa mata asiri bai ga fitsarin da ta ba jikin nila na rawa ta soma gyaran ɗakin wal tana ci gaba da kuka ta nesa hango yaron da zai masa aiki a matuƙar tsorace kamar za ce masa kyat ya ruga abin da ya matuƙa ba wa nihal mamaki kenan amma sai ya share kawai ta bismillah zo ka haɗa a tsorace yaron ya fara takuwa ganin haka yasa ni ya ce lafiya cikin ƙawanci yaron ya ce da gaske ana yanka mutane kamar rago yadda yaron ya magana yasa sa saura kaɗan dariya ta kubce masa amma yadda ke ya ɗan guntun murmushi haɗi da cewa kai hawa yana ka taɓa jin an ce ana yanka mutane cikin rawar baki yaron ya ce yanzu ne duka ka faɗa wa yara ni bai san san da dariyar da yake dannewa ta kwace masa ba a hankali nila ta daga labulan ɗaki ta zuba masa ido tana kallon yadda yake dariya yau ne karo na farko da ta taɓa sa yana dariya sosai ya burge ta dariyar ta kawata mata shi kyansa da kurucinsa suka fito sosai ta zuba masa ido tana kallon sa, ta kasa koda kifta idanuwanta a hankali ta jona abu ya tsarga mata tun daga tafin kafarta har zuwa tsakiyar kanta ta ji abu yana ratsa kirjinta haɗi da huda zuciyarta ya kuma ciki kafan zuciyarta wanda ya jiya sa gabanta mummuna faduwa kirjinta ya mahaukace bugawa da tsananin gaske a zahirin gaskiya nila bata san so ba bata san me ake kira da so ba idan tana kansa tana kallon sa fuskar ta dauke da cin murmushi hannunta saman kirjinta ta dafe daidai saitin zuciyarta sosai ne hal ya dariya ta ishe shi kana yace kai ma sai ka ce yaran na faɗa musu ne fa kawai dan na tsorata su ba dan komai ba saboda gobe kar su kara amma ba da gaske nake ba daga nan ne ya miƙa masa kayan hada janareta yaron ya kuya su mu haɗawa a jikin sai da ana kallon sa dan haka ya juya ni le gani ya tsaye rike da tsintsiya a ɗaya hannun nata wal tana dawo da kirjinta da ɗaya hannun ta shagala sosai wajen kallon sa kidalla me yake a nan ya magana a tsawace firgigi ta yi haɗi haɗiyar yawo ko ba shiri cikin tsoro ta fara jiwa am mm, dama dama me ya faɗa idansa cikin nata duk da ƙuruciyarta ji ta ba za ta iya jure kallon cikin kwaya idansa ba da haka ta yi ƙasa da kanta ba tare ta ce masa komai ba kin gama abin da na saki a ta ce cikin sanyi wanda ita kanta ba ta san dalilin yin sanyin nata ba baki gama ba amma kike tsaye kina kallo na kamar tsohon maiya stille ta ce masa komai ba cikin faɗa ce wallahi karki bari na zo nan na iske ki cikin sanyi ta juya ta shiga ɗakin ta ci gaba da aikin har magarba yaron bai gama haɗa ba naji ji an kira sallah mu je mai sallah in ya so ma karasa daga baya yaron bai masa musu bai bari bai fita kan nila ba suka yi masallaci sai da nila ta sha baka wahala kafin ta gama gyaran ɗakin Dakin ya yi tsaf komai ya koma mahallinsa ta fesa iya na kamar yadda ta ga yi gajiya da rashin sabo da wahala ya sanya ta zubi a ƙasan kafet ta kwanta ba ta jima da kwanciya ba mace gaba da ita wasu dawa daga masallaci wa sai da aka yi sallar isha don dama hal ya saba idan ya je masallaci sallar magariba baya barin masallacin sai ya yi sallar isha bayan sun dawo ba su ɗauki lokaci mai tsayi ba yaron ya ƙarasa haɗa janareton ya tayar haske haskake ko'ina gaba da baya da cikin bukkar har ban ɗaki duk suka kawo haske kasancewar an sa gulab har ɗakin yamurai nihal ya sa an ja musu suma cikin ƙanƙanin lokaci gaba da ilahir mutanen karkara suka hallara dukkansu suka taru gaba bukkokinsu ne hal suka cika makil har da mai gari maza da mata manya da yara wasu daga cikinsu ma babu ko riga sai ban da ɗaurin zane sororoni halil yana kallon ikon Allah da zalla ƙauyanci suna ta magana ƙasa-ƙasa da alama suna son sanin me hasken lantarki ne yaran da ya haɗa janareta ne musu bayani cikin harshen fulanci ya musu bayani sosai ya ce musu ita ce hasken wutar lantarkin da yake ba su labarin ya gani a birni aiko suka yi ta kauyanci suna ƙoƙarin taɓa glove ɗin shi dai ne hal shiru yayi cike da tsantsan mamaki da al'ajabi yaron ya biya kalli ne Nihal ya ce an gama maka komai babu abin da kake da bukata kuma Nihal ya masa murmushi haɗi da cewa i e, ba na bukata komai gode sosai Allah ya saka da alheri gobin mu haɗa makaranta sai na sallame ka yaron ya amsa cikin girmamawa tare da ya masa sallama ya bar wajen Nihal ya shige ban ɗaki ya bar dandazon jama'an nan bakin bukarsa wanka ya haɗi da yin brush ya fito yadda ya basa kai tare da su bai musu magana ba ya shige wasu cikin bukka wasu duk sun zazzauna ƙasa suna kallon wutar lantarki sosai mamakin yadda nila ta gyara ɗakin tsaf ya yi nit ga kuma ƙanshi yana tashi baki ya taɓe game da cewa shegiya a da samun waje kika yi za ki sake ki iskanci da tsara sai magana yana kallanta sosai take bacci har da jamman shari kamar rago ta yi ɗaiɗaya kafa ta ɗaya ta kalla kudu ɗaya ta kalla arewa bakin ciki da takaici suka ƙara tarnike shi ganin wannan halittar wai matarsa ce Allah ya isa an cuce ni wallahi ya maganar haɗi da yankwafa yana mikewa daga shi sai tawul ya kunna gas ya dafa indomi ya cika na ya mike yana niyyar sa kaya a hankali a hankali nila ta so mabuɗe idanta ba zato ba tsammani ta ga haskewal da sauri ta ƙara saware idan ta tara aiko idan ta sauka kan gulab ɗin da ke saman bukkar sai ta shi kamar rana a ta miƙe tana ihu rana za ta faɗo ta nufe shi da gudu ta rukunkume shi ga jikinsa babu riga daga shi sai tawul ɗaure iya ƙugunsa cikin zafin ya zo makokarin ture ta amma ina ta riƙe shi gam wal tana ci gaba da ihu tana tsalle wayo Allah na rana za ta faɗo ta yi magana tana yarfa hannu cike da masifa ya buɗe bakinsa da niyyar yi mata masifa cikin rashin sa'a hannunta da take yarfawa ya fada cikin bakinsa da ƙarfi ne hal ya ta waje da gudu ba ta damu da faɗuwar da ta ba ta miƙe ta bi bayansa da gudu don a tunaninta shi ma tsoron rana za ta faɗo yake ji durkusa ya ƙasa ya ta kyale amai kamar wanda zai amayar da kayan cikinsa yadda ka san wanda ya ci kashi tsaye ta kansa tana kallon yadda yake kakarin aman sosai ta ji babu daɗi a ranta da zuciyarta ta ji tausayinsa sosai sai da ya amayar da gaba ɗaya indomin da ya ci kana ya miƙe shi gaban ɗaki sai lokacin nila ta kula da gulab ɗin da ke waje da gefen bukkar da wanda ke cikin ban ɗaki da bukkar inyamurai ta kuma kula da janaretan da yake aiki sosai ta yi mamakin abin har ta kai hannu za ta taɓa sai tsoro ya hana ta ta ɗan jima tana kallon gulab da injin kafin ta rufe aman da ya da ƙasa na haka ta ga ana yi a karkararsu idan mutum ya tsuguno ko harawa sai a rufe da ƙasa ta juya da niyyar shiga bukkar idan ta ya sauka akan taron gaba ɗaya jama'ar da ke ƙauyensu suna tsaya kofar bukkar suna kallon janareta da gudun nila ta juya ta isa gare su cike da murna fuskar ta ɗauke da fara'a tana niyyar zama aminta ta kora ta cikin bukkar tana zumbura baki ta shiga bukkar ta zauna a gefe sai da ya sake wanka ya brush kana ya fito cikin ruwan bala'i ya ce uban waye ce ki samun hannunki cikin makina kwata-kwata nila bata kula da abin da ya fara a lokacin ba san bata ma san hannunta ya shiga cikin makinsa ba ta buɗe baki za ta yi magana sai ta fasa ta ɗanyi shiru tana tunani kafin ta ce dama saboda hannuna ya shiga bakinka kai amai kuma sauraron mu nan za mu sa aya ce kuma shiri na gaba cikin yarda Allah kada dai ku manta kun saurari wannan shiri na ku karkaɗe kunnuwa shirin da al'ajabi TV ta ɗauki sa kuma muna karanto muku littafin nan rabo ajali wanda hawa e Usman Jidda ta wallafa ni Muhammad Umar kai gama da na gabatar nake muku sallama ku huta lafiya a zuciya yaron ya soke da karfi kana yace yauwa